Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin mu zagaye duniya. Wanda ya saba wayar wasu daga cikin muhimman labaru a kan lamuran da suka wakana a makon da muka yi ban kwana. Kamar yadda aka saba, Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatar da shirin daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. daga cikin labaran da shirin ya waya domin bitar su a wannan karan akwai bikin cikar sashen hausa na radio france international rfi shekaru sha-takwas da kafuwa sai kuma taron da aka yi na ministocin kasashen kungiyar tarayyar afirka au da takwarorinsu na kungiyar tarayyar turai eu a birnin brussels A ranar Larabar da ta gabata, wato 21 ga watan Mayun nan, sashen Hausa na Radio France International RFI ya bikin cika shekaru 18 da kafuwa. Kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto tare da Umar Sani. Alhaji Musa Muhammadu Dogon kaɗai sarkin Hausawa a gege da ke jihar Lagos na daga cikin mayan baƙi da suka halarci taron na bana. Ina musu fatan Allah ya ƙara himma ya bisa ga himma da ilimi a cikin lamarinsu kuma Allah ya san abin da yake zuciyarsu. Ban ya zama alheri suka samu alheri mu ma za mu samu alheri. Saboda me za a watsa lamarinmu a duniya za mu san duniya duniya za ta san mu. fatan mu kuma su samu sa'ayin haka kuma mu samu dacewa da abin da muke bukata na alheri da ke cikin alherin da Allah zai ba su. da haka ina fatan su samu alheri. shi ma a nasu tsokacin game da bikin dr kasim garba kurfi ya ce sashen hausa na rafi ya yi wa da dama daga cikin takwarorinsa zarra in ba ka faɗi ba cewa rfi ta shekara goma sha takwas mu za mu ɗauke ta ta kai shekara hamsin saboda tsarin rakinta waɗanda suka wannan shekarun shi take aiki da shi na biyu kuma yanzu a duk ƙasa hausa in banda gidan rediyo ɗaya babu wanda ya kai ta duk sauran gidajen rediyon da suka zo kafinta ba su kai ta ba kuma muna fata Allah ya sa ta ci gaba da haka ina da shawara na farko dai wato muna godiya ga shirye-shiryen da suke guda biyu waɗanda babu wani gidan rediyon da ke yin su shine na cigiyar mutane da suka bace da kuma wannan da ake tafiya da yan fim da mawaka na zamani saboda zamani ya zo da su kuma ba zai yi ba ce ba yin su wannan shirin da ake yi a ci gaba da yin shi muna son kuma su kammala shirin su na ranar asabar da lahadi ya zama na yadda suke yi litinin zuwa juma'a guda uku wannan muna so da allah su ci gaba da yi sanata aliyu ikra bilbis wanda ya kasance babban bako a wajen taron ya ce abin a yaba rfi hausa ne kan yadda suke gaba gabatar da shirye-shiryensu bisa tsarin doka. Yanzu watsa labarai ya zo da, zamani bayan wanda aka riga aka saba su Radio Faransa sannan kuma sun ɗauko na zamanin duk sun auna gaba ana ta tafiya kuma har yanzu ban ji wani ya ce a'a wajen watsa labarai radio faransa sun yi ba daidai ba yau an kai su kotu yau ba su za a kai su kara da sauransu wajen watsa labaransu. da yake gabatar da jawabi shugaban sashen hausa na rfi joseph beni ya gode bakin da suka halarci bikin. Ina so yi amfani da wannan dama wajen gode wa bakin da muka gayata. Sannan ina tabbatar wa masu sararo cewa muna aiki tukuru domin cika bukatunku wajen ingatawa da dorewa shirye-shiryenmu. an dai fara watsa shirye-shiryen sashen hausa na rfi ne a ranar 21 ga watan mayun 2007 rfi To kamar yadda aka ji da fari, ranar Laraba 21 ga watan Mayun nan shekaru 18 kenan da Radio France International Arafai ya fara yada shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa. Malam Bashir Ibrahim Idris shine babban editan sashen Hausan na Arafai ya yi mana ƙarin bayani a game da yadda rediyon ya fara da kuma irin ci gaban da ya samu zuwa yanzu. Shekaru goma sha takwas ba karamar tafiya ba ce a rayuwar Biladama to maganan gaskiya a cikin shekaru nan goma sha takwas mun yi iya bakin kokarinmu tun da aka fara yada shirye-shirye a wannan tasha ta radio france international a ranar 21 ga watan mayu shekarar 2007 da 'yan jaridu guda biyar da injiniya guda da kuma shugabar sashen lokacin da muka fara mun fara ne da labaran awa guda daga karfe biyar zuwa shida kowace rana daga baya aka fara shirin safe minti talatin daga karfe 7 zuwa 7 da rabi kana aka kawo shirin takwas zuwa takwas da rabi wato su biyu kenan da safe aka hada da na ranar 5 zuwa 6 kana daga bisani aka kara daga eh, tara zuwa tara da rabi karin minti talatin wanda ya kai ga a yau shine muka ɗore a kansa ana gudanar da shirye-shiryen awa biyu da rabi kowace rana a cikin wannan lokaci kana kuma an samu shirye-shirye da dama wanda aka fara wasu suna na har zuwa wannan lokaci wasu kuma saboda yadda tafiyar ta sauya yadda rayuwa ta sauya su ma shirye-shiryen sun sauya to ana iya cewa daidai bakin gwargwado an ɗauki lokaci an yi aiki tukuru kuma abin alfaharinmu shine mutanen da ke saurare suna yabawa To shin edita akwai wani kalubale da kuka fuskanta lokacin buɗe wannan tasha? Kalubale tabbas akwai shi. Kasan lokacin da aka buɗe tashan a shekarar 2007 a lokacin ana maganar wasu tashoshin hausa da suka yi fice irin su bbc su muryar amurka su doce bele a lokacin sun kwashe shekaru da dama sun zama ma kamar tamkar wani sashe na bangaren rayuwar bahaushe a duk inda yake so kwatsam aka ce ga wata sabuwar tasha ta fito wadda ba a santa ba kasan ba karamin kalubale ba ne aikin da za a yi a janyo ra'ayin mutane su fahimci cewa ko wata sabuwar tashar da za ta ba da labarai da shirye-shirye kamar yadda waɗancan suke yi watakila ma har a ɗora saɓanin yadda waɗancan suke yi so mun fuskanci wannan ƙalubale da farko so tari in ka je wuri za ka ce daga radio faransa za ce wa me ake nufi da radio faransa kuma tun da abu ne da ba a saba ba shekarun nan da aka kwashe ana aiki mutane sun gamsu hatta kai ga ana misali da wannan tasha to kaga abin alfahari ne a gare mu baki daya daga waɗanda suka ba da gudunmawa tun daga tashin farko har zuwa waɗanda suka biyo baya zuwa yanzu. To wani albishir za a yi wa masu sauraro bayan cika shekaru sha takwas da fara yaɗa shirye-shirye? Albishir shine kamar yanzu aka fara. Kamar yadda na faɗa a baya idan ka tafi shafukan sada zumunta na zamani za ka ga ayyukan da wannan tasha take daban-daban domin gamsar da masu sauraro. To wannan ana iya cewa wani dan ba ne aka kafa wanda irin abubuwan da za su biyo baya allah kaɗai ya san irin shirye-shiryen da ake yi wanda duk kuma ana shirya su ne domin ku masu sauraro domin gamsar da ku ya kasance kun da wannan tasha ita ce tasha ku ta koda yaushe wanda duk abin da kuke nema da ya shafi labarai da shirye-shirye da rayuwar biladama idan kuka zo tashar radio france international da ikon allah za ku same shi To yanzu kuma shirin zai tsallaka siyasar Najeriya, inda a cikin makon da ya ƙare, jiga-jigan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya suka amince da shugaban ƙasar Bola Ahmad Tinubu ya kasance ɗan takara ɗaya tilo da zai wakilci jam'iyyar a babban zaben ƙasar da za a yi a shekarar 2027. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na Shamsiya Haruna. Yayin gudanar da taron na APC, shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio ya bayyana cewar sakamakon irin kokarin bunkasa tattalin arzikin Najeriya ya sa bankin duniya ya yaba masa. Ina bukatar ba wai shugaban kasa Bola Tinubu ya zama dan takara ɗaya tilo na shekarar 2027 ba, amma dan takarar 'yan Najeriya baki ɗaya saboda rukujewar jam'iyyun adawa a Najeriya. sai dai tuni wasu suka fara korafi kan yadda ba a ambatan sunan kashim shatima wajen bayyana goyon bayan tinubin barista abdullahi jalo na daga cikin su mu al'adarmu ne a sanin mu na siyasa shine wannan abun da aka yi cewa an kawo maganan tinubu babu kashim ya nuna cewan jam'iyya ya zama da wajibi ta fito ta yi bayani me yake faruwa ko yaya jam'iyyun adawa ke kallon kiran akpabio cewar ba su da 'yan takarar da za su tunkari tinubu a zaɓe mai zuwa sanata umar ibrahim tsaure ya mana tsokaci a kai to kila shi okpabio sai ɗauka cewa in abinci ya ci to santi ya yi don in ba santi ba babu yadda za a yi mutum mai hankali a cikin jikin shi ya ce sauran jam'iyyun najeriya musamman pdp da labour party da nnpp wa'an suka fafata da tinubu kuma kowa ya ga abun da aka ya dawo ya ce maka waɗannan jam'iyyun za su goya ma baya a ce shi ne sole candidate ofawi ya rishin tunani ya ma izgili Shamsiyya haruna lagos rfi To da yake shirin ya taɓo batun tsaro bari mu waiwayi sanarwar da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka Ecos ta fitar kan tashi tsaye wajen gaggauta aiwatar da shirinta na samar da rundunar tsaro ta musamman domin yaƙi da 'yan ta'adda. Alwashin na Ecos ya zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar ƙalubalen taɓarɓarewar tsaro a sassan yammacin nahiyar Afirka. kan wannan ne kuma editan sashen hausa na arafai bashir ibrahim idris ya tattauna da janaral kafe alwali kazir mai ritaya dangane da wannan shiri na ɗaya ma dai bai ma kamata a ce ana maganan yau wai za a dawo da ita ba don maganan ta tashi ko an kawar da ita tun da farin ma bai kamata a ce ya taso ba because Nigeria mu ne ECOWAS mu ne shugaban ECOWAS mu ne ya kamata a ce mun rike ECOWAS a zaman kan cewa shi ne namu wanda duk wani abin ya taso za mu yi haɗa kai mu tsare mu kuma kawar da shi To amma sai ya zama kan cewa a Najeriya da ya kamata a ce mu ne shugabanninta. Abin takaici ne a ce yau mu ne muka shiga muka zamanto kaman wanda suke taka mata birki. Me kake nufi da haka? To, kai dai ka san lokacin da aka ce an yi juyin mulki na soja a ƙasan Nijar da wasu ƙasashe a nan ECOWAS. Shugabanninmu suka ce dole mutanen nan sai sun koma mulkin demokradiyya. Kaga Nijar dai, ita ta tsare mana arewa niger yan uwanmu ne ba wai na zaman kan cewa makwabta ba ne kawai duk abin da zai cuci najeriya especially kuma arewacin najeriya niger dole ne su tashi su tsaya su tabbata haka bai faru ba to yanzu kuma sai jamhuriyar nijar inda a daidai lokacin da damuna ke shirin kankama aka fara fuskantar karancin siminti a manyan biranen kasar duk da kasancewar al'umma da dama na bukatarsa domin gyara gidajensu Aisha Shehu Kabara na ɗauke da ƙarin bayani. Tun dai farashin simintin ya fara tashi a wuraren sayar da shi, lamarin da ya fara daga hankalin masu ƙaramin ƙarfi. Ko da yake baya ga matakin hana shiga da shi daga Najeriya, akwai lalacewar kamfanonin ƙasar guda biyu a cewar Muhammad Aminu Zabi, daraktan kasuwanci a Damagaran. Kamar nan mun saba sanyo siminti daga Najeriya, zamanto siminti na ƙasa ne kaɗai ake aiki da shi. To su kuma wannan masana'anta na siminti na ƙasa su biyu kin na ya zamanto bai jima ba suka samu 'yan matsaloli wajen aiki. To sai dai a bangaren 'yan kasuwar siminti sun ce akwai matsalar sufuri ma kamar yadda Alhaji Sula Marafa ya shaida mana. Masu motoci bisa son zuwa wancan gurin saboda farashin da gwamnati ta yi musu gaskiya in suka je da motocin su bisa iya bisa iya dauko shi akan jika goma goma. Kai har mun kara musu ma jika goma sha biyu ma gaskiya in sun sahi na ma ke faduwa suke. To yanzu shine da mu tsaya mu yi blokekin gari gaba daya kawai gwanda mu bi da masu transport sukan su wani duk tan ɗaya jika goma sha biyar za su ɗauko shi. A irin wannan lokaci ne masu ƙaramin ƙarfi suka fi buƙatar siminti don gyara muhallansu kafin saukar damina. Siraja Lalo mai sai da siminti a Zindar ya yi mana ƙarin bayani game da tashin sa. Yanzu ka ga dubu waje ana sai da simintin su duka ɗaya jika biyar. To amma wata zau in ta yi muka yi lissafi ko mu ma sai da sai muka ana muka farashin sai mu ɗora wani abu ma kaɗan daga ciki tukun zan iya samun wani abu. A halin da ake ciki a yanzu 'yan kasuwar simintin na ƙoƙarin ganin gwamnati ta sahale musu shigo da simintin daga Najeriya To mai sauraro kana tare da shirin mu zagaye duniya ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI wanda za a iya sake sauraronsa kan adireshinmu na ha.rfi.fr ko kuma a bibiye mu ta manhajar mu RFI Pure Radio. yanzu kuma shirin zai dora inda a cikin makon da muka yi ban kwana da shi aka kammala taron kwanaki uku na ministocin kungiyar tarayyar turai eu da na kungiyar tarayyar afirka a birnin brussels da ke kasar belgium ministan harkokin wajen najeriya da ya jagoranci kasar a taron ya ce nahiyar afirka na matukar buƙatar taimakon turai don magance tarin matsalolin da suka addabe ta ramatu garba baba ta aiko mana da rahoto daga birnin bonn na tarayyar jamus Wannan taron da shi ne karo na uku da ake irin wannan haduwar ministoci tsakanin EU da AU tun bayan kafuwarsa a shekarar 2020. A wannan karan ma mahallata taron sun jaddada buƙatar sauya salo daga shawarwari zuwa aikace-aikace da za su samar da gagarumin ci gaba musamman a nahiyar Afirka. A jawabinsa, ambasada Yusuf Mai Tamatugar ministan harkokin wajen Najeriya da ya wakilci kasar a taron ya ce. Uh, ya ce Afirka ba ta nemi dogaro da turai kacokan ba, sai dai tana neman ingantaccen haɗin gwiwa da mutunta juna. Mun tattauna manyan batutuwa da suka hada da zaman lafiya, tsaro da shugabanci na gari. Sai dai tana buƙatar tarayyar turai ta zama sahihiyar abokiyar tafiya. Uh, A nata jawabin mataimakiyar shugaban hukumar tarayyar Turai Kaya Kalas ta tabbatar da cewa EU za ta ci gaba da mara a Afirka baya ba tare da nuna isa ba. Ta ce tarayyar Turai da Afirka na da kyakkyawar alaƙa. EU za ta mutunta muradun nahiyar Afirka tare da taimaka mata wajen gina zaman lafiya mai ɗorewa. ramata Garba Baba, Radio France International daga birnin Bon. na tarayyar Jamus. To yanzu kuma sai Amurka, inda gwamnatin shugaba Donald Trump ta soke damar da jami'ar Harvard ke da ita na ɗaukar ɗalibai da ke zuwa daga ƙasashen ƙetare, kamar yadda ma'aikatar tsaron cikin gidan ƙasar ta bayyana, matakin da tuni ya jefa ɗaliban ƙasashen ƙetaren cikin zulumi. Abdulrafi'u Lawal tsohon ɗalibi ne a Amurkan da a yanzu ke Najeriya. abun kunya ne kuma ya nuna kamar bai san inda duniya ta dosa ba saboda wannan makarantar ta yi kaurin suna a cikin makarantu da suke amurka harvard tana cikin na ɗaya to banda haka kudaden da ake amfani da su wajen gudanar da ayyuka a makarantun to kashi kusan ashirin da biyar tana zuwa daga ɗalibai wanda suke zuwa da kasashen waje afirka ne europe ne da sauransu babban koma baya ce saboda ɗaliban da suke karatu yanzu daga digiri na farko zuwa na biyu da kuma phd dole su koma gida ba shiri kuma ba a san yaushe za a warware magana din ba babban koma baya ne kamar mutum ne aka gina masa gida bayan ya kai kwano sai aka rushe shi abin da wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka. Kuma na biyu daga baya za a je kotu kuma na da ba na tantama cewa gwamnati za ta ji kunya. RFI. To yanzu kuma sai Gaza, inda a cikin makon da ya kare kungiyar tarayyar Turai EU tare da sauran hukumomi na ƙasa da ƙasa suka caccaki isra'ila kan yadda sojojinta suka buɗe wa tawagar jami'an diflomasiyya wuta a kusa da garin janin da ke gabar yamma da kogin jordan a ranar laraba yayin mayar da martani kan harbin da isra'ila ta ce na gargaɗi ne saboda ka'idar da aka karya jami'ar kula da harkokin wajen kungiyar eu kaya kalas ta buƙaci isra'ilar ta hukunta sojojinta da suka buɗe wa jami'an na diflomasiyya wuta Um, Muna kira ga uh, Isra'ila da ta tabbatar an gudanar da uh, bincike akan wannan uh, lamari da kuma hukunta dukkanin waɗanda aka samu da aikatawa wannan laifi da ma duk wani nau'i na yin barazana da rayuwar jami'an diflomasiya um, abinda ba za mu lamunta ba. Um, duba da cewar isra'ila ta rattaba hannu akan yarjejeniyar birnin biyena da ke tilasta kare um, rayukan dukkanin jami'an diflomasiya uh, na ƙasa da ƙasa to kwana guda kafin buɗe wutar da isra'ila ta yi kan jami'an diflomasiyyar ne kuma asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya koka kan bala'in da yaran ƙanana fiye da miliyan ɗaya ke ciki a gaza inda isra'ila ta shafe kusan watanni ashirin tana barin wuta da zumar murkushe hamas kakakin unicef jonathan creeks da ya kammala ziyara a zirin cikin makon da ya ƙare ya ce kalamai ba za su iya fayyace mummunan yanayin da ake ciki ba bayanai daga yankin na gaza dai sun ce dubban yara ƙanana da suka jikkata aka yanke wa kafafu ba tare da sun samu an yi musu allurar kashe zafin aikin da aka yi musu ba wani rahoton kuma ya bayyana cewa a watan janairun wannan shekara ne asusun unicef ya yi gargadin cewa yaro akalla guda ɗaya ake jikkatawa ko kuma a kashe duk bayan mintuna goma a ziran gaza yayin da kuma waɗanda suka tsira daga haran na isra'ila ke rayuwa cikin tashin hankali a kulle yaumin. wani ƙarin koke da ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyin fararen hula suka yi shine yadda hatta mata masu juna biyu ke rasa mahallin samun mafaka domin haihuwa saboda hararen da isra'ila ke kai wa sassan haihuwa a asibitocin da ke gaza babu gaggautawa. To da haka shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa a madadin abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga sashen hausa na radio france international rfi kewa masu sauraro fatan alkhairi.